jama'a salamu alaikum yau za mu ci gaba ne da jin ta bakin malam aminu inuwa da ke zama mahaifin yaran da aka sara a ka har ma abin ya shafi jijiyoyin da ke kai saƙon aiki zuwa ga hannunsa da ƙafarsa na dama wanda hakan ya sa ɓarin jikin ɗan nasa guda ya daina aiki malam aminu dai ya zargi alƙalan da suke wannan shari'a da yi masa hanya hanya saboda cimma wata buƙatar ta daban za mu ɗaura ne a daidai inda muka tsaya a makon da ya gabata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 na ce to da abin ya kai ga haka su wasu cika alkawari ba kuma suna cikin min zarafi yaron ya gani yana zagi na akwai kuma shaidu shi Ibrahim da eh, kamar me kamar ya yake zagin ka eh, akwai lokacin da ma shar ma yi akwai ranar ko da zan wuce wani yaro ya masa wani kirari daga nesa na zo dab da shi sai ce ni kuma ina da makami ba hassa uku kamar misali ne ka ce yaron da ka sa rafa yana da gata shi kuma sai ce ni kuma ina da makami ba hassa uku na faɗa wannan an sa shi ne ya rika tsokana ta dan ne rigima da shi sai a zo a ce shi kenan ba kes magana ta wuce mun ya fada to ya san me nake to da baka gamsu da irin yanayin gudunmawar da suka bar wajen eh, sha'an dauniyar lafiyar nan eh, shine ka tafi kotu shine na tafi kotu to wace kotun ka je na je kotun yan alluna hmm. kotun alkani to anan ne aka yi mana shari'a da wace da'awa ka je gaban alkali na je gaban alkali da neman abimin haƙƙina ga abin da ya samu dana an sare shi kuma ba a taimaka min din ba kuma yaro na ciwon zarafi hmm. to wai kafin ka je kotu tun da ka ce kun yi kamar yarjejeniya duk da cewa ba a rubuta ba a gaban yan sanda a sharaɗa um, ka koma wurin yan sanda tun da a gaban sa aka yi cewa wato mahaifin yaron nan baya taimaka min da komai gashi ina ɗawainiya a yaro ban koma wajen su ba hmm. ban koma wajen su domin su yan sanda wanda sun ke hannunsa farkon ma fara ma bayan mun fito daga asibiti na buga masa wa da ina lambar sai na ce masa ina son za mu shari'a da wannan mutanen sai ya ce mu in bari sai san da ya neme ni duk san na buga masa wa sai ya ce in bari sai ya neme ni na ce ina son fina shari'a sai ka bari sai na neme ka to shine ni ma sai na bunyiwa ta kafa dan a bi mu na to ta nan ne aka yi magana da yan sanin shari'a so shine kuma suka neman din daga baya har ma shi wanda kes yake hannun nasa ya gaba na kuri ya ce shi ba za a wacce kafa kabi eh, akwai wani aboki na jai'o ne hmm. ne magana da shi shi kuma ce to a cewa akwai dan sandan da ya sani babba ne hmm. zai magana da shi ya shiga cikin al'amarin hmm. ya yi magana da shi ya zo ya shi kuma ya magana da eh, police station na shari'a su kuma su ce eh kesin akwai shi amma kesin yanzu babu shi sai shi ku ce a ah, akwai shi kes bai mutu ba domin dan uwan mu aka sara wada saboda haka ba mai yadda ba to anan ne ne shi wannan da kes ke hannunsa ya neme ni ta bani hakuri sannan in aka kira ni na je da ni da su aka tura mu kotu daga nan ah, ne kuka je kotun yan na eh, to kamar da kuka je gaban alkali me kai da wace da'awa ka je me ka nema kotu ta yi akai to da farko dai bayan allah na muka wuce direct ba akwai kotu ta wajen yan wajen gidan sarki hmm. to nan muka fara zuwa ta kwakwar kudu ta kwakwar kudu mm. to daga nan da na gaida tafiyar take tafiya shara ta tafiya hawainiya sai na hankali na ya tashi wai kotun kotun magistrate sai ko ta addinin musulunci ko ta ta masu rawani ta addinin musulunci mm. to da na rika ganin abin ban fahimce shi ba sai na yi magana a akai shine sai aka canza mu kamar ya baka fahimci tafiyar kotu ba eh, saboda to ni dai shi kansa alƙalin da ya duba ya tambaya yaro kai ka sare shi ce ba shi ya sare shi ba to ya aka yi sai ce wai shine sare kansa da kansa to shine ni kuma da daga shari'a sai nazo zo da shaidu ko da suka nazo da shaidu sai suka ce sai ya ce eh abinda aka yi eh shine ya sare yaro to kuma sai na ga ana ta daga ana cewa to mu je mu dawo ranar kan ranar kan sai na ce to ni wannan aje a dawo din jiki na fara bayan cewa ina ganin ba za a yi mun adalci ba shine na ne ka fara eh, jin rashin gamsuwa kenan da tafiyar shari'ar haka yake saboda haka ni ma na bi wata kafar ta ina son sai an bi min haƙƙi na kan ɗana saboda haka aka mai da ita zuwa da yan alluna eh, wata kafar ka bi ta a canza maka kotu ko kuma a yi wani abu a canza min kotu da aka canza aka mai da mu yan alluna yan alluna kotun alƙani shi kuma alƙali alƙani a nan shi ma sai zo in ana shari'ar idan ina magana zan fito da points na yadda abubuwa su ka fito da wasu bayanai da yadda ka sani eh yanzu zan fito da bayanai da da kotun jama'a za a fahimta sai alƙali ce wai in shuru ya ya isa ya isa ka ya isa ka. to a ya isa ka ya isa ka sai nake ganin cewa za a yi mutane su gane ma ko shi ka zai gane yaya wani hali muke ciki kana nufin ka ce ba a barin ka kai magana a kun an zo shari'ar eh akwai lokutan da ba a bari na in yi cikakken bayani dan kaga misali akwai lokacin da alƙalin ya ce ni na zo da shaida ta cewar ɗana an masa aiki a asibiti shi kuma yaron sai tambaya da kai kana da shaida sai ce yana eh, da shaida ce wace shaida sai ce yana da hoto likita ya ba su hoto ya nuna ɗana ya warke to wancan hoto da kake zargin sun sace kenan eh eh ni kuma shi hoto ni na aiki a asibitin Asma'u Memorial Hospital na kanin mahaifina ne hmm. cikin 1980 da zuwa wani lokaci a da tsarin hoto na x-ray ke ba irin sauran hotuna ba ne na gama gari hoto ne irin wanda in aka dauka sai dai a sake daukan wani wani kuma ba shi da dama shi a matsayin likita dan hoton ka je ba wani idan ka zo da hoton gaban likita likita zai duba ya tsaro shi karanta sakamako sai ya rubuta sakamakon a fayil ɗinka sannan ya baka hotonka a hannu to me ya kawo fura a zanin banda ka zamun damu me ya kawo hoto na shiga hannun sun ba sata hoto da suka yi ba eh, amma amma shi wancan hoto da kake cewa sun sata har ma yake eh, da'awa gabatar da shi a kotu menene ne bayanan da suke ci ya nuna cewa kafin a sace shi din ya nuna likita ya nuna cewa yaron ka ya warke ne ko kuma ya likita ya nuna cewa wannan sakamakon saran da aka wadana shine ya jawo hadana ya zama paralyzed abinda sakamakon nuna kenan eh, to amma shi kuma Ibrahim da shi ne ya sare eh, ɗanka Aminu me ya kai shi eh, gabatar da shi wancan hoto a gaban alkali me yake so ma cimma ni a fahimta ta dramatizing abin aka yi domin hoton nan babu dama ba wanda ya sai rike ma hotonka da ya suka zo da hoton inda na san cewa ba za a mun ba sai ni an sa an fito da sakamako an karanta amma shi hoton ma ba a zaro shi ba sakamakon cin fayil da hoton ba a fito da shi an karanta ba a jima mai aka ce a ciki wai kotu ita ce ko alkali ne ya bukaci a kayi hoto don a tabbatar shi ne shi kuma wancan yaro ibrahim ya kawo wannan hoto ko kuma a ya akai alkali ne bayan ya duba nasa eh, eh, dalili sai ya ce shi kuma ya kai fa kai ma kana da naka taka wuce da za nuna cewa eh, ba ka da matsala a wannan abin sai yaro ya ce eh ina da to me ne ya ce hoto shine ɗauko hoton to ai kamata alkali sai ya sa a zaro hoton sannan a karanta kuma sakamakon kuma in tabbatar da cewa eh kuma shi likitan ma da ya bada hoton ya zo dan ni a lokacin na shi alƙalin to in dai ba shi satin to likita ne ba su barawo ne zan yi shara da likita ko da likita ne idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kamo rashin ƙorafin Malam Aminu Inuwa wanda aka sari ɗansa a har ta kai gabarin jikinsa na dama ya daina aiki daga nan kuma za mu fara jin ta bakin ɓangarorin da ya zarga yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya